ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wadiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta lahadi muna sha uku ga watan rabi'ul awwal hijira tara, ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna uku ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha bakwai yau za mu yi darasi na sittin da takwas a wannan majalisi mai albarka wannan littafi da muke karanta littijahatil muta'addida fi qadiyyati ta al-mahdi muntaza littafin da ke bayani a kan mahdi wane ne al-mahdi na hakika suwaye suke da auren an wannan mahdiyancin kuma su waye suka kora ma matsalar gaba ɗaya suka ce babu ita to in ba a manta ba muna cikin bayanai da shi sheikh muhammad bello bin sheikh usman bin fodi allah ya masa rahama yake ta kawo batutuwa dangane da almahadi na 'yan shi'a wanda suke cewa zai bayyana wanda suke cewa shine imamin su na sha biyu wanda wai suke sauraron zuwansa to shine wanda ya kawo na bakwai cikin jerin gwanan wanda aka yi musu da'awar mahadiyanci kuma su dukansu ba su ne almahadin ba to shi shan bello yana cika magana magabata magabatansa dangane da shi wannan almahadi na 'yan shi'a kusan a cikin littattafan suke a ciki ake wato yake ciro maganganun yake faɗa mana kuma yake masa raddi a fakaice wanda za mu tsora shafi na 377 a cikin littafin ƙala ya ce shi shan muhammad bello wa zakara ibn al-azri fi tarihi annahu al-hujjat al-mazkur ولد في تاسع عشر ربيع الآخر سنة ثمان وخمسين ومئتين yace ibn al ya ambata cikin tarihinsa cewa annahul hujja shi wannan wanda aka kira Muhammadu. wato muhammad bin hassan al'askari wanda rana ya ce na fata ba kumanta ba wanda ake mai lakabi da hujja ya ce shi ne almazkur wanda aka ambata ya ce wai an ambata cewa wuli da fita sai ashara rabiul akhir an haife shi ne rana ta sha tara ga watan rabiul akhir yau muna rabiul awwal sai rabiul sani sai da ula sai jimadal akhir ko kuma ka ce wato ainihin ana kiran shi rabiul akhir wato yanzu rabiul awwal sai rabiul akhir kenan watan da zai kama nan gaba wai suka ce an haife shi 19 ga wannan wata din famanin wa hamsin wa mi'atain hijira annabi tana da shekara 258 suka ce an ambata an haife shi kuma kun san ba kuma ta a baya ba mun ji cewa shi ba a ma shi ba kwata-kwata babansa sama a ƙimi ne bai taɓa haihuwa batun da yake shiwa kenan shi alhassan kenan kuna ganewa da kyau to amma sai suka ce an ambata wai an ce an haife shi ranar sha tara a watan rabil akhir kuma hijira tana da shekara ɗari biyu da hamsin da wato ainihin takwas a lokacin wakila wani faɗin aka ce hisamini shaban rana ta takwas ga watan shaban aka haifai shaban ba shi ne daga shaban ba sai ramadan ba wani faɗin aka ce ai a watan shaban aka haifai takwas da shi sanata 60 wa hamsin, wato lokacin shekara tana da wato sanata 60 wa hamsin, shekara ta 56 wa huwa al-asahu waya maganganun na suka ce wannan shine a sahu shi ya fi ingantuwa to kila kila dai akan haihuwar shi in ka dinga jin ta sabanin wannan kaɗai ya ishe ka san hujja cewa ba a yi shi ba domin da yadda za a yi sabani an haifi wanda aka haifa din a yi sabani kan shekara haihuwa a yi sabani cikin watan haihuwa kuna ganewa da kyau a yi sabani wurin ma da aka haife shi wannan duk ke nuna maka ba a yi shi ba kwata-kwata ba a haife shi ba kama da yake maganganu su a wurin kuma wannan ji a cikin littattafansa aka ciro ba wai abin nan bane tun daga nan zaka san cewa lalle wannan akwai magana wannan duk shi wato shi Muhammad Bello yake ɗaukowa tun a zamanin sa dan ya karanta da al'ummar sa cewa babu wani almahadi na shi'a da za a yi wa annahu lamma dakhala sirdaba kana umruhu arba sinin waya ce lokacin da ya shiga sirda wannan kogon a iraki kenan ba haife shi kun san mun karanta a baya cewa wai jin tsoron mutane da ya lalace zamani ya shiga cikin wani kogo ana kiran shi sirda to lokacin da ya shiga cikin shi amurhu shi lokacin rayuwarsa yana dan shekara arba ne yana dan shekara hudu ya shiga wannan kogon kun ga wani wurin kuma can baya ka tuna dan shekara nawa shekara tara wani wurin aka ce dan shekara biyar to wannan saɓani idan Allah shi kada ya isa ka san maganan nan akwai magana a kanta ya shiga cikin kogo yana ɗan shekara hudu a nan aka faɗi wakila kam wani faɗin aka ce yana ɗan shekara biyar ya je ya shige cikin wannan kogon ya ɓoye wakila wani faɗin aka ce da halar sirda ba sanata hamsin wa saba'in wa mi'atai wai ya shiga cikin kogon shekara ta ɗari biyu da saba'in da biyar wa umruhu saba'a ko ashara sana yana ɗan shekara sha nawa sha bakwai a wa umruhu saba ta sana shi na ɗan shekara goma sha bakwai ya shiga kogo hijira lokacin tana shekara ɗari biyu da saba'in da biyar hijiran manzo shi kuma daidai lokacin na tsallake layi ake wurin sirdafi ne afuwa na yi tsallakin layi ɗaya ko Sirdafi ne ashe da yawa Ƙila ƙila ne ya yi yawa wannan dai lasofi shi ma bello da ya ɗauko na maganganin da ya nuna tun a lokacin karya abin ko ashe ga wata kilancin na tsallako wakila dakalar sirda ba sanata hamsin ko nan ne aka ce wani faɗin ya shiga wannan kogo ne sanata hamsin wa saba'ina wa mai lokacin hijira tana da shekara ɗari biyu da saba'in da biyar wa umruhu arba sinin shi kuma lokacin yana ɗan shekara nawa shekara hudu wakila kam wani fadin aka ce yana ɗan shekara biyar wakila a wani fadin aka ce dakhala sirdaba sanata hamsin wa saba'in wa mi'atin wai ya shiga kogon ne hijira tana da shekara ɗari biyu da saba'in da biyar wa umruhu saba'a ta sana lokacin shi na ɗan shekara goma sha nawa sha bakwai to ka ji wannan saɓani wani wurin an ce yana ɗan shekara hudu wani wurin ɗan shekara biyar wani wurin ya shi yana ɗan shekara sha bakwai kaga wannan da ji saɓanin tun daga nan za ka san magana ce da za ka tattara ta ka watsar babu gaskiya karkashinta don babu yadda za a tarihi na gaskiya a sami wannan saɓanin ƙila an ce kaza ƙila kaza ƙila kaza duk babu tabbas kuma duk wannan su ne fuska fudi a littattafansu tunda abu ne da babu shi wallahu a'lam shine karshe ce wallahu a'lam Allah dai shine masani da wannan magana ai zalika a'lamu zalika kinan Allah ne masanin wannan magana ko a'lamu ai zalika kana wannan magana in hakan ya kasance amma haife shi ya shiga kokoncan ya shiga kogoncan da aka yi ta sabani da shekara haihuwar tasa Allah dai shine masani intaha kalamu ibn khalliqan wannan ƙarshen magana ibn khalliqan kenan wacce shi shau usmanu ya ɗauko domin ya yi malam wato al'umma zamaninsa bayanin shi almahadi na shi'a cewa ƙarya ne ba a yi shi ba ya ɗauko magana wannan waɗancan manya-manyan malamai don ya nuna mana mai littafin nan wafiyatul ayan mujalladi na hudu shafi na 176 anan ya tattaro wannan maganganun ya rubuta littafinsa don jama'a sa su san shi ɗan eh, wato almahadi nan na shi'a ba shi ne almahadi ba wa kasirun minan nas ya ƙul yace da yawa daga cikin mutane fa suna cewa hulam ya kulle lil ibinun ba wato lam yakul lil hasan ali al askari waladan aslan ya ce da yawa abin da suke cewa jishe shi Muhammad Bello annahu lam yakul lil hasan bin ali al-askari waladi shi al-hasan din can bin ali al-askari yace da yawa suna ba shi ma da da aslan kwata kwata bai ma taba haihuwa ba kun gane da yawa mutane abin da suka tafi wannan kuma shine gaskiyar magana wai dillu alaihi abin da ke daɗa nuna maka hakan bai da ɗa annahu lamma mata al-hasanu lokacin da shi wannan hasan ya rasu haza alhassanu haza wannan hassan mahaifinsa kenan wanda a ma nasu da suka kirkira sha sha ɗaya ne na sha biyun shi ne almahadi babu shi ba san shi ba to shi na ƙarshen na sha ɗaya suka ce shi wannan hassan wannan da ake magana na nashi lokacin da ya rasu kama a huhu jafar bin ali sai ɗan uwansa jafar bin ali kuna ganewa sai ya tashi ya nubu mirasahu yana neman gadansa yanzu kai kana da ɗan uwa da ya rasu in yana da ɗa kai kana da gado shi a musulunci babu gado don yana da ɗa ɗa ya sha makance ɗan uwa wajen gado ɗan uwan nan shaƙiƙi ne a'a li'abbi ne li'ummi ne dukkan inda da ɗa ya sha makance shi bai da gado to ya za a yi ɗan uwansa ya tashi bayar da sosai na neman gadon shi in har akwai gado yana neman gadon shi wa man wato wa man wato yace min mirasihi haushul hasan daga ko cikin abin da ya bari na gado wanda za a gada haush ne ake kira da haush yace addar da wato gida wanda yake da da da da, farfajiya shi yake cewa haush har yanzu aka laraba ke ce ma kango wanda za a katange shi zaka ji ce haush to wani kango nashi shi alhassan da yake da shi almaruful yau yawm bi zalika sharqi nabawi mai rubutun nan sanda ya ce yana nan gidan an san shi har yau sanda ya rubutun ba shi shan muhammad bello ba don shi na kalfi magana yake kuna ji da kyau ya ce wurin nan da aka sani a yau bi zalika da wannan suna sharqi Masjidin nabawi a gabacin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kuna ganewa wannan wurin ana kira wuri ne na alhassan wanda kuma shi ja'afar ya nemi gadansa tun da ɗan uwansa ne ya mutu bai da ɗa da zai gaje shi ya urafu zuƙaƙihi ƙadiman bi zuƙaƙil marasa hanya kwararen da ake bi a je wurin wato shi ne wanda tun da ƙadima ake kiran shi bi zuƙaƙil marasa kwararo wato da ake bi a wuce wanda ake kiran shi bi zakakil marasi kwararan marasi kuna fahimta da kyau to kaga ko zai irin hanyar nan kamar cikin birni ka san wani wurin dan lungu zaka bi ka wuce ka shiga wurin surara to haka wurin yake a da kafin madina ta zama yau da take ka san gaba ɗaya inda ma masallacin annabi yake nan ne asalin gidajen muhajirin da ansar dai yau ya zama cikin masallaci gaba ɗaya to da can kada ake can kafin madina ta zama da take akwai wannan kangon wanda shi alhassan ne wanda kuma ɗan uwansa ya nemi gadon fa wanda inda da ɗan nashi wanda ake kiran shi muhammad bin alhassan al'askari to ai ba yanda za a yi ɗan uwan shi ya nemi gadon wurin kuna ganewa da kyau wannan duk shi shan muhammad bello yana kawo ne fa don ya nuna mana ya dullo ala adami kenan abin da ke daɗa nuna maka babu shi ba a yi shi ba kwata-kwata ba a yi wani suna ɗa mai suna muhammad bin hassan ba shi a suka ƙirƙiri kayansu suka sa mashi suna kuma suka ce ya shiga cikin kogo yana nan a koye yana jiran lokacin fitowa wa huwa biyadil ashrafil budur min auladi ja'far al-mazkur yana nan a hannun ashraf wanda ake kiran su sharifai wato wanda ake ganin jini ne na manzo sallallahu alaihi wasallam to yana nan a wurin su suna kuma daga cikin 'ya'yan shi ja'afar ɗin na al wanda aka ambata mana ɗan uwan shiwa al kenan ga hassan askari kuna ganewa da kyau Ya ce Falauka ne lili hassani waladan Ai da Alhassan yana da ɗa, istamarra al su ma a wujudihi to gado zai ci gaba ne tare da samuwarsa ɗan nashi ya zama shi zai zo ci gadon uwansa ba yadda za a yi wani ɗan uwansa ya zo ci gadon sa tare da ɗan na ana fahimta da kyau yace wa huwa alamun nas li hali ibn akhihi shi ko shi yafi sanin yafi kowa cikin mutane sanin dan halin dan uwansa fadalla ala adamihi wannan ke nuna maka babu shi ba a yi shi Muhammad bin al-Hasan al-Askari ba almahadi na ɗan shi'a da suke ta cewa Allah ya gaggauta bayyanarsa Allah ya gaggauta fitowarsa kullum addu'ar ɗan shi'a kenan to kaga wannan ƙarshen wannan magana kenan kuma ban ce ta da kyau kullum abin da yasa ake karanta wannan kowane malami a zamanin sa yake karanta mu al'ummar sa ilimi na hujja dan ya kare akidun su daga shiga cikin wata mummuna akida lokacin ko ba lokacin Shehu Usmanu ba nan nan baya ma ba a san wata shi'a ba a Najeriya babu ita sai dai ka karanta a littafi akwai wata jama'a mai suna shi'a akwai mu'tazila akwai kawari akwai qadariya mai murji'a jabariya sai dai ka karanta su amma ka nuna mutum ka ce wancan ɗan shi'a ne a Najeriya dai wani abu ne mai wahala yau shedan da yake ko ina yana kokari ya baza ko masa yayi abin da zai yayi ba wanda za su raka shi zuwa gidan wuta shi yasa yau gashi na abin ya gangaro mana ya gangaro mana ko ina sai dai dole a tashi a ta karatu ana karantar da al'umma don a raba su da aukawa cikin wannan bala'i ba yadda za a yi in ba abin nan ba ka zo ka gina wani tarihin da babu shi ka ce an yi wani ba a yi shi ba har ka gina aƙidar ka da komai akan yana nan zai bayyana zai waye wannan ji ya kamata ya zama mai hankali ya gane wannan wa qala taqiyyu subki fi fatawihi fi hikayati aqwalir rafida fil imama imamu taƙi sufki wani babban malami ne ya faɗi cikin fatawoyinsa da ya yi dangane da hikayoyi na a ƙawalin rafiba ƙauluka ƙauloli faɗi da su rafiba 'yan shi'a rafiba masu zagin sahabai kenan abinda suka faɗi fil imama dangane da imama to shine shi ma imamu sufki ya hakaito ya tattaro a ƙawal kaga ya ciro cikin littafin su kenan ko to muka duba nan ba ta shida waye imamu sufki aka ce huwa abul hasan ali bin abdul kafi fi bin ali bin tamam al-ansari as-sirki shine mai suna ana mai alkunya da abul hasan sunan shi ali bin abdul kafi bin ali bin tamam ansari a sirki wasu ƙaryatun fi ƙura mano ita su kudin ƙarya ce wata gari ce daga cikin garuruwa na mano wuli da biha almutawafa bi بجزيرة الفيل على شاطئ النيل سنة ست وخمسين وسبعمائة wato gefen kogin ne jinnil shi wanda ya raba tsakanin masar da ainihin ƙasar Saudiyya, wanda ya tafi daga sudan ya gangara ya tafi shaki ce mane ta wannan wani jazira a wani yanki na wannan a na kaji shi imamu sufti an da kyau a sanata sittin wa 700 shekara ta 700 da 56 da hijiran manzo a karfe shi kenan wajen irin zamanin da su ibn taymiya suka kenan irin su ibn kasir wannan lokacin shi ma rayuwa rayuwarsa shi imamu Sifti. to shi ma babban malami ne fi fatawihi shin fatoyinsa ya tattaro hikayoyi ka san hikaya an ce hikaya abinda kawai dai za a faɗa ba ba da kai ma asalin magana ko ba ita ce hikaya ba dan magana mai asali da isnadin ta ake ruwayata wani an wani kaza kaza in ana so a jingina ta zuwa ga annabi in ta annabi ce in ta sahabi ta a jingina zuwa ga sahabi in ta tabi'i ne ba wannan ake magana sai kaya kawai a faɗi abu ka ji shi da shi da tatsuniyar gizo da koki kusan duk ɗaya ne kila gara ma ita wacce na ma ka san ƙarya ce ita kuwa na an jingina ta da addini ana so a nuna maka abin addini kun gane da kyau to ciki yake cewa ana jumhuruhum qalu jumhur na sura shi shi'a masu zagin sahabbai jumhur nasu ba kaɗan ɗin ba mafi yawa su sun tafi sun ce bi ko bi tanquliha ala alwajh almutaqaddim hatta wasala ila alhasan alaskari wai ita imama din kasan imama su a imma ɗin goma sha nawa sha biyu to da ta tafi daga kan aliyu ta tafi kan hassan sai wa sai hussein to daga nan sai ta ciru ta koma ina zuwa shi gidan hussein kenan wato shine wasalar ilal hassan wato sai ta tafi hatta wasalar ilal hassan al'askari har ta tafi wannan da muka jero da kuma kumanta ba a imman su guda goma sha ɗaya shi hassan askari ɗin shine na sha ɗaya ta tafi ta tafi ta tafi imamanci tana ta tafiya daga wani sai wani daga wani sai wani har zuwa kan ilal hasan al-askari zuwa shi hasan al-askari sun mamata min ghairi aqibin sannan ya rasu ba tare da barin mai mai baya ba al-aqib shine wanda zai zama bayan ka kenan kuna ganewa da kyau wannan kuma jumhurin sura su ba mafi yawan su 'yan shi'a sun tafi akan cewa imamanci ya tafi kan a'imma su goma sha ɗayan nan har zuwa kan shi na sha ɗin shi na hassan al'askari to daga nan kuma sai me sun mamata sai ya rasu yayin da ya mutu nan menin gairi akibin ba tare da ya bar wanda zai mai masa gurbi ba mana bai da ɗa ba jika bai ma haifu ba wannan magana su ce fa aka kuma ciro a cikin littafin su kuma ba ƙarya ake masu ba to yau kuma aka yi wasunsu yau shi a na yanzu da suke yaɗa a duniya su ne wanda suke da imamanci goma sha biyu kuma su suke cewa na almahadi na nan su ne suke da gwamnati ta iran su ne a iraq yau kuma su suka barbado suka shigo mana nan to ina ga abin da yan uwan suka faɗi cewa ai babu shi ba a yi shi ba shi hakan shi alasan ba yahu ba sai gashi kuma yanzu a nan mu an kawo mana cewa yana nan banda wannan magana da ya faɗa mana shi imamu sulki ya ce wa ƙala jumhuruhum jumhur nasu mafi yawan su kenan sun ce wuli da lahu waladun akhfahu to kaji magana ta kada warwara wai an haifa masa ɗa sai dai kuma akhfahu ya ɓuya ɗan nashi akhfahu ya buye shi wuli da lahu walad an haifa masa ɗa sai dai kuma a fahu ya koya ɗan kaga can an ce jamhur sun ce babu shi ba haife shi ba bai ta jamhurin su kuma ce a an haife shi sai dai an koya ɗan wallahi kana karanta littafan shi a can a ce kaza can magana taurar waccan waccan sai ka gane gaba ɗaya baragada ce asalin abin ba addini ba ne kuna ganewa wakila aka ce wulida ba da mautihi min jariyatin sai kal wani faɗin dai a falin littattafansu aka kwaso wannan suka ce a'a an haifa masa da amma ba da mautihi bayan mutuwarsa aka haifa mata tsotsan min jariyacin ta wata kuyanga da yake da ita sai saiqal sunanta kal wakila a wani ran aka ce hatta sunan nata ma an sai kila kila kila kila sunanta narjas narjas ba sai kalba sunanta narjas wakila susu a wani fana aka ce sunanta susu <laughs> to don Allah wallahi wani wurin kana ji wata magana ba dariya za ke ba bakin zan ma sai rika ce wani wancan magana ce hmm? da sunan malaman nasu haka za ka rika jin su su kashani su wane ne ne su su su su haka za ka dinga jin sunan da ji kai ka san waɗannan anya musulmi ne kuwa ga hmm? sunayen sahabai ba za ka rika ji magana sahaban ba wai malaman nasu kenan su kansu shi kan shi kulai ne ɗin wanda suke cewa shi yake da hadisai da ya tara suke daidaita shi da buhari namu to da jin shi kulai ne haka za ka fi jin sunayen malam to ka ga dai wajen faɗin an ce yana da ɗa amma an haife shi ne bayan ya rasu daga wata kuyanga tashi mai suna saikal ko kuma narjas ko kuma susu wa kana mautuhu bi surra mar'a sun ce ya rasu a garin nan da ake kira surra mar'a a iraki kenan ko eh walam yathbut lahu ba'du an ta'assaba likulli man wato likulli min aljanibaini qauman wa akhadha mirathuhu akuhu ja'faru intaha to sai suka ce wa lam yasbud lahu ba'du sai dai kuma wai da ta haifi dan ita wannan kuyangar bayan bashin sai dai kuma bai tabbata ba lam yasbud lam yasbud lahu ba'du bayan kuma dan wai bai bai tabbata ba to ya bai tabbata ba ya mutu kenan ko ya an ta'assaba da kulli min al-janibaini qauman dukka ɓangarori biyun su suke ta ta'assubanci ta'assubanci shine wato nuna abin nan kila da tsari na jariya jariya kuyanga ku kuyangan nan kila wato irin mutanen iran ce ba balarabi ya bace ya samu ta zama ku sa, a faɗin nasu ba sannan kuma ta haifi da wanda yake kenan wai daga nan sai suka yi mai ta'assubanci da suka nuna kamar me babu shi kenan eh wa hu a kohu sai ɗan dan wancan nasu Jafar sai zo ya karbe ya ɗauke mirasinsa sa sa kenan shine Ja'far shi sai zo ya kwashe gadan sa saboda sun mai asubanci shi ɗan ku yan gane shi ba ɗan kowa ba ne, babansa ya mutu kafin a haife shi saboda haka shi kenan sai suka nuna mai asubanci suka hana shi gado ta wata magana kuma haka zaka ta jin maganganun wasu iri ba wacce kuma to maganganu ne ba wacce take da sanadi ba sanadi dan magana mai sanadi ba za ka tijinta a ce kila kila kila ba wa qadi sammati shi'a ja'far bin ali hadha al-kazzab lidda'ihi miras akhihi shi'a dai sun kira shi wannan ja'far din bin ali kuna ganewa sun kira shi da cewa makaryaci ne shi haka suka kira shi dan uwan alhassan kenan hasan al-askari suka ci makaryaci ne lidayahi miras akhihi saboda da'awar gadon dan uwansa da yayi dan ne yasa zai da'awar yana da haƙƙin gadan dan uwansa ƙarya yake ai shi alhassan yana da ɗa zai dai ɗan nan an nuna mashi bambanci to shi yasa za ka ga duk magana ce dama kamar akwai asubanci mutanen iran ne yasa suka makalkale mu waɗannan abubuwa ɗin Hmm? akwai dalilai yan uwa akwai dalilai hatta umar da zaka ji ba wanda suke zagi irin shi akwai dalilin zagi kuma me yasa suka kirkiro da abubuwan suka sa to gashi shi in kuka duba shi Ja'far shi ba shi cikin ahlul ne to me yasa za a karyata shi me yasa kuma za a rika zagin shi hmm? idan gaskiya ne ai duk wani wanda yake da jini da annabi in ka tafi shi ma wannan ahalul baiti ne kuma yana daraja shi ba za a aibata shi ba to gashi sun ta sun ce shi makareci ne kuma suna zage shi suka ce lali ta'anin fi nasabihi ala annahu ala anna qauman min ashiyati idda'u fihi al-imama wai ba sun zage shi ne sun karyata shi ba wai saboda sa ba a'a saboda cewa shi wato anna qauman min ashiyati idda'u fihi al-imama sai saboda wasu a cikinsu sun mai da awar shi ma imani ne eh wasu soke sun ce makareci ne yayi da awar gadan dan uwansa bai cancanta yace ba wasu kuma suke suka shi saboda cewa shi ma yayi da awar wasu cikinsu sun mai da awar imamanci wa fi ba'din wa yace wa fi ba'di waladihi min ba'dihi aliyun ko alama na qalhu sayyid ibnu anaba yace a cikin wasu sashin ɗayan nashi wafi ba ba'd waladihi min ba ba'dihi alama na qala da ibnu anaba a cikin wato sashin ɗayansa ko ɗansa wanda suka zo bayansa kan yadda wani da ibnu anaba ya ciro kinan shi ne wafi ba ba'd waladihi min ba ba'dihi alama na qala da ibnu anaba cewa wasu sashin ɗayan nashi bayansa A kama yadda shi sai ibn anaba ya ciro cewa shi ma dai duka yana cikin layin su kenan wanda suke yan uwansa amma kuma mai ga sabanin da ke tsakaninsu abubuwa ne maganganu za ka yi ta jin su shi kan shi shan muhammad bello wasu maganganun da ya ciro idan da za ka fi ka ce a ji a masa ta haƙiƙi to za a sha wahala kaci kawai magana ce kwashe-kwashe a kwasocin cikin littafin sun faɗi kaza shi koyi ta ko magana shi'a dama sai dai ka kwaso ta da suka faɗe ta ba ka iya cewa za ka mata ta haƙiƙi ya kake mai suke nufi saboda magana ce da ba ta da sanadi an faɗe ta an kwasa an zuba to haka za ka dinga ji irin wannan maganganun nasu wanda suka kawo wanda shi ma shan muhammad bello ya ciro dan ya karanta da al'ummar zamaninsa ga fa yadda suka ce kuma ga da aka masarajji wa kad zakara samu ko mas'udi fi khurujihi haml al-khalifati المؤتمد لابن محمد حسن بن علي بن محمد إلى سرة من رأى قال هو أبو المهدي المنتظر والإمام الثاني عشر عند القطائية من الإمامية وهم جمهور الشيعة وشي الإمام المسعودي أتان قسم هنا بوايشي يتي هو أبو الحسن علي بن الحسين بن علي إنا لله وإنا إليه راجعون هو أبو الحسن علي بن الحسين بن علي بن عبد الله الهذلي المسعودي shi wannan malami mai suna al wato fi khuruji yana magana dangane da fitowa ta shi al shi ne mai suna wato Aliyu ko shi ne aliyu bin al-hasan ko bin al-husayn bin ali bin abdullah al-huzali al-mas'udi wa yattasilu nasbuhu Abdullahi bin الله بن مسعود الصحابي الجليل shi wannan mas'udi na sabarsa in an jingina ta tafi ta tana jingina har zuwa ga babban sahabin na abdullahi bin mas'ud babban sahabi mai daraja shi yasa ake kiran shi al-mas'udi na shafi bagadada ya girma a garin bagadada da take kasar iraki kenan wa qada zuhrata shababihi fi bagadada ya ƙara ƙuruciyarsa ta farko a garin bagadada sun makaraja ha sanata falasuniyacin wahid sannan ya fito ya baro garin bagada da iraki kenan shekara ta ɗari uku da ɗaya ya kuma a birhilatin don ya rika tafiye-tafiye ya baro iraki wakilin innaha istamara salasatun a awani wasu kaci ya ci gaba da wannan tafiye-tafiye har tsawon shekara uku وقد قضى qada سنوات بين bayna الأولى وإقامته ula wa يا bil filistin شكرا ya kwashe wajen shekara goma yana ta tafiye tafiye je nan ya je nan shi mas'udi kenan har dai ya ƙara tafiyarsa ta karshe da inda ya zauna garin falastin inda ya falastin take kenan montakilan bainal iraki wa suriya wa misir bayan ya zauna nan ta zama garin zama to daga nan kuma sai rika tafiye-tafiye tsakanin Siriya da Iraki da Masar haka ya take kewayawa yana neman ilimi na karatu yana kewaye malamai na sunna to kana lahu mu'allafatin kasira shi wannan mas'udi yana da wallafe wallafe littattafai masu yawan gaske wannan bayani ha kitabun murujin zahabi daga cikin sako littafi mai suna murujin zahabi wa mu'adinin jauhar allazi atamma ta'liquhu wa ama ثلاثمائة ستة وثلاثين hijiriya daga ciki akwai wani littafi mai suna ma'adinin jauhar ma'adinin jauhar ma'ana ma'adini na jauhar jauhar shi na abuwa na gwalagwalai da abubuwa na masu daraja da kima haka ya kira littafi alazi a tamma talibu wanda ya cika ya gama talibinsa da wallafa sa shekara ta 336 da hijira ga ya rayu cikin karni na hudu kenan shi mas'udi sannan wa kitabu sirrul hayat yana da littafi mai suna sirrul hayat wa kadi zukira adadu kutubihi salasa wa wato arba wa wasu malaman sun ce yana da littafai daban-daban wajen talatin da hudu fi muqaddimat kitabihi tambe wal ishraf a cikin muqaddima ta littafin sa akwai wato ainihin tambihi da yake cewa mai suna at-tambih wal ishraf lakin kullu ba'at sai dai dukkan littafan nan nashi wajen 34 sun bata walam yaqfil ulama ala shay'in minha siwa murujiz zahabi malamai banda wannan littafi mai suna murujiz zahabi ba sami ko ɗaya ba duk sun halaka ta san da can yaƙe yaƙe da kuma da mugunta littafai sai a kwasa a watsa cikin teku kawai saboda mugunta an san su ne asali su ne inda ilimin yake su ne inda cigaban yake sai a kwashe su a abin nan a jefa inda za su halaka saboda in an same su za a sami tushen ilimi za a sami abubuwa na amfani da bincike da magabata suka yi to littafansu sun halaka sai littafi ɗaya takkalkacin malamai suka samu wakila innahu alimun falakiyun hasibun shi imamul mas'udi malamai sun ce malami ne masanin hisabi wato lissafi kenan sannan geography malami ne masanin jogora wato ilimi na cikal wannan har wa yau faqihun masanin shari'a ne ya san fiqihu yadda za a shiga qur'ani a shiga sunna a yi tumbatsa a fito da hukunce hukunce duk malami ne na wannan muhaddithun malamin hadisi ne ya san teknikan na ilimin hadisi sannan jadali yana da ilimi na jadal jayayya in za ka yi musu ka sa akwai ilimin musu ko rada in ka ce kaza a ce kaza an ce kaza kaza to ya yi wannan musu ɗin irin na ilmul kalam kenan wanda za ka karanta mantiki ka karanta ilmul kalam ka iya surutu da hayaniya a ajiye nasi a ajiye ƙwar'ani a ajiye haya a shiga a taja can daga safe sai a zauna har dare ka faɗa a faɗa to ya iya irin wannan yana da wannan ilimin shi ma eh sannan nazar nazar mai eh, nazar shi ne mai kenan nazar shi ne mai ilimi na na sani yadda ake ba da gilashi da ido <laughs> kaga ashe ba tun yau ba ake gilaski na wanda za ka gani ya kara masa gani falla ya shi wannan ilimin da, yaniyun sannan ya yace mu'arrikhun ko nasiban yana da ilimin tarihi da ilimin nasaba wane dan wane jikan wane a tafi yana da wannan ilimin ikhbariyun yana da sani na labarai daban-daban failisufun yana da ilimi na falsafa yana tun irin ta girik ya karanta da gangaro ya karanta kuma wacce aka ce ta shigo cikin musulunci adabiyun ko adibun mutum ne adibi ilimi na adabi diya san wannan sannan ruwayatan ta bangaren ruwaya wa kana mulimman bil lughat ya kware kware ya damu da harkar lugha wato lughat ba lugha ba ka san wani Allah ya bashi ilimin lugha kowane yare ji nan sai iya shi kuma ya rika magana da shi ba Allah ya bashi wannan ilimi shi malam mas'udi kenan rufiya sanata hamsa wato salasuniyatin hamsa arba'in hijiriya wa qila salasuniyatin sita arba'in hijiriya kaga irin sabanin da ake da shi ko a tarihi aka ce ya rasu hijira tana da shekara 345 ko 346 wannan ya kaga ma'qul ko fara su a ce ko ba na kwara su ko bara har shekara ɗaya ce watakila ma yanzu kamar wanda yau zai rasu in ana lissafin miladiya yanzu ba muna watan sha biyu ba to mutum ya rasu a cikin watan nan an zo ana tarihi wani sai ya jefa shi ya ce kila a disamba ba rasu ba ba wata ɗaya bane kadai me ya bambanci wannan sabanin amma a ce sabanin shekara goma sha bakwai da hudu eh, shekara sha bakwai fa aka ce yan uwa da kuma shekara hudu da shekara biyar tsakanin shekara wajen tara hmm, ko goma ko ma sama kaga wannan ai da ji ka san magana babu ita to wannan shine imamul mas'udi in kana neman bayani ka duba cikin mukaddima ta littafin sama da suna tamiyya wal ishraf za ka karin bayani da kuma a turasun wato a wato inda aka buga littafin kenan wannan shi ne ya kawo mana wannan magana da za mu ɗan karanta wa kada zakarar masudi kaga masudi na shekara wajen ɗari na ƙarni na hudu ya rasu kaga ba ne wani kama da shekara dubu yanzu da barin shi duniya to tun lokacin ake da waɗannan abubuwa da ba su da daɗin ji ya ce fi jihi yana magana dangane da fitowarsa ko eh ya ce ham wato hamal khalifa al-mu'tamad libni Muhammad al-Hassan Ali bin Muhammad ila surra mara'a wai shi khalifa al-mutamid ko al-mutaman ne na je mutamid bin Muhammad al-Hassan Ali bin Muhammad ya ɗauki hamalal khalifata ya dauki shi khalifa zuwa ina surra mara'a zuwa wannan gari da ake kira shi surra mara'a farin cikin wanda ya gani kala sai ce huwa abul mahdi shi wannan Shi ne fa baban almahadi almuntazar wannan da ake jiran zuwansa wal imamu sani ashara kuma limamin nan na goma sha biyu na yan shi'a inda al-qada'iyya min al-imamiyya a wurin wasu firka ta shi'a ana su qada'iyya al-imamiyya to sai ce musu wannan shine al-mahdi wanda ake jiran zuwansa kuma shine imami na goma sha biyu wahum jumhur shi'a sune. jumhur na in shiya haka ka tafi a kai to ga wata nan can ta hudu ko Allah wato qada'iyya din nan wa huwa khada'un muka ce wa sawabu ma asbatnahu inda aka ce me al kuna ganewa sai ka fara gabatar da aidin sanan ya'un ba qadi'a ba al haka sunan yake shine daidai wa yusammuna al qada'iyya da annahum qada'u bi mauti Musa bin Ja'far to an kira su da qada'iyya yankiya yan yankiya saboda me saboda sun yanke tun lokacin da Musa bin Ja'far ya rasu man karanta cin a'imma nasu guda goma sha biyu akwai Musa al-Kazim ko to bayan wafatin sa su sai suka balle suka balle daga tafiyar da ake yi suka kama gaban su ba san shi a firka firka mun ce wajen saba'in da wani abu ne ko a cikin shi a kadai daban daban daban daban to su shi ya kai masa suna da kada'iyya saboda sun balle kala ibnu hazam wahum jumhur shi'a ibn hazan yazo yana tarihin sai ce ai sune ma majority yan shi'a aminhum almutakallimuna wan nazaruna su ake kira masu masu almutakallimuna wan nazarun wala adadul azim kuma sune adadi mai yawa dai a cikin shi'a in kana neman karin bayani ka duba cikin al-farak bainal farak eh wal mahdi al-muntazar shi ma ka duba duk zaka kara ganin bayani mai yawa akan suwaye ne al-qada'iyya wannan firka ta yan shi'a wanda su ma suna da aƙida ta imamanci guda goma sha biyu kuma su ne dai jumhur na shi'a a yau kenan wa qad tanaza haula'i fil muntaza waɗannan dinnan da muka jana mana magana sun kai kawo sun jayayya tanaza'a sun yi musu sun jayayya a tsakankanin su dangane da almuntaza wato wanda ake jiran zuwa sa min ahlil baiti ba da wafatil hasan wato sun yi sabani daga cikin ahlul zai bayyana bayan rasuwar shi Alhassan, rasan al askari kenan to bayan rasuwar su su kansu yan shi a sami sabani daban-daban kun gane da kyau haza faftaraku ala 20 firqa har sai da suke sabani wajen firka 20 kowace inda ta sa gabanta daban kan cewa wai waye ake jira ne na sha biyu imami na sha biyu wane ne shi to ka duba dan Allah an taɓa rarrabuwa kan gaskiya sunan nan ba kwa ɗaya ba ce ka taɓa ji wancan yi can wancan ya can sai wanda ya kama hanya ya kama shi amma ita ke ɗaya ce ma sai a akan waye ne almuntazar wanda ake sauraron zuwan nan nasa tsakankanin su sai da aka sami firka wajen goma sha wajen ashirin kenan wa kada zakarna shay'a ko hajjaj wa kada zakarna hujjaj ne nan wurin ba ba hajjaj ba ne kuskure ne na jin na masu bugawa tun daga shi can abin da aka kwafa na littafin wa zakarna hujjaja kullu firqatin minhum ay limana hahu min mazahibi fi kitabi sirrin hayat wato mun ambaci hujjoji na kowace firka kowace ta ce ba wane bane wane ne ga hujjata a ba wani bane muntazar wani ne ita ma ga hujjata waccan ta faɗi kowa ta faɗa akan abin da suka tafi cikin littafi na mai suna sirrul hayat wanda muka faɗe shi a baya mun gane da kyau imana min al-mazahibi fi kitabina min al-hayat a ci duk an faɗi hujja kowace firka su a shirin ɗin wacce ta ce ba wancan bane wani ne waccan ta ce ba wani bane ne ne da irin hujjojinsu wa ma zahabu ilaihi fil ghaiba wa gairi zalika da abin da suka tafi a kai dangane da gaiba ɓuyar da zai ɗin nan ɓuyar da ya yi tun daga lokacin da karatunmu na rana ike ko wasu ce daga sanda aka haife shi ne ko wasu ce bayan shekara biyar wasu ce bayan shekara hudu ya tafi ya shiga cikin kogon ya ɓuya ita kanta kuya mun karanta iri nawa ce iri biyu akwai ƙarama akwai babba wace ce ƙarama ƙarama ita ce ta farko wacce manya-manyan 'yan shi'a khawas nasu suna ganin shi kowa da kowa ne bai ganin sa ita ana nan kuma sai babbar ita ce da ba mai ganin sa gaba daya tun daga wancan zamanin har yau har gobe sai da ya bayyana masu kamar da suke cewa din zai bayyana to duk guda biyan kansu sun saɓani su kansu shi a rafiza kan cewa wayya ma gaiba tashi ta ne a ina ya ɓuyan zuwa yaushe kuma yaushe ya ɓuyan a ina ne wurin da sauransu dai intaha can wannan magana da shishe muhammad bello ya ɗauko ta ƙare ta su kenan su ɗan shi a kansu ɗan maganganun nan nasu ne ya ɗauko ba wai an ɗauko an lankaya masu ba ne a matsayin yi masu ƙarya ana fahimta da kyau wal jamhur ghairul imamiyya ala annal mahdi ghairu muhammad bin al-hasan hada jamhur ghairul imamiyya kun sa akwai ismailiyya ko akwai ja'fariya akwai yaya suna nan birjit yan shi'a to su gairul imamiya ba yan shi'a imamiya irin na irin ba na yau ranar suka gangaro mana a nan ba su ba su sun tafi akan cewa annal mahaji gairu muhammad bin al-hassan almahadin nan fa da zai bayyana ba shine muhammad bin al-hassan ba muna gane wannan ba fa shi bane wannan muhammad bin hassan wannan a'a ba shi bane wa annahu sayakunu fi akhir zaman shi almahadin zai kasance ne karshen zamani ma anna ma anna ta'mira shakhsin hadhihi almuddatu wato almadida min khawarik al'ada suka ce ai raye mutum ya rayu tsawon waɗannan shekaru da aka ambata masu tsawo yana daga cikin khawarik al'ada ya saba ma al'ada a ce yau shekara nawa daga haihuwarsa ko nan da muka karanta za an ce shekara ta ɗari biyu da nawa da hamsin da bakwai ka ɗauki ta an haifi shekarar hijira ɗari biyu da hamsin da bakwai in ma an makadara ɗaya haifai to su wannan da suke musu a cikin sayan an suka ce ba su yadda ba ta za a ce wanzu shekarar shi wajen dubu ɗaya da wajen kusan ɗari hudu kenan ko ya kusa shekara nawa dubu ɗaya da wajen ɗari biyu zan ce to ita suka ce kai wannan shekaru a yace suka ce almuddal madida mujja mai tsawo din nan min khawarikil ada kai ya saba ma al'ada a ce mutum shekara dubu yana nan cikin rami a ɓoye ba ci ba sha ko abinci ake kai mai ina yake ba haya ina yake shan iska sannan masu jiran shi ma zai fito su ma suna ta kuka wai sun gaji sun gaci da jira wannan sun mutu wannan su zo haka ake kai yace kai su ma kansu ne suka ce ba su yarda ba falau kana huwa lawasafahun nabi sallallahu alaihi zalika suka ce kai da fa shine almahadin to da wanda annabi wasafa cikin hadisai to da ya wasafa shi da wannan zaman da zai dade a rami din amma annabi bai faɗi ba ashe kaga cikin sa akwai masu hankali kinan wa kana hadhihi sifa akhassu bihi min sifati allati dakaraha sunan sallam sai wannan sifa ta kasance ta banta ga shi shi kadai ba daga irin sifofi wanda manzo sallallahu alaihi ya ambata ba kamar kama akbara bi ta'ziri isa ibn maryam summa innahu sallam kamar yadda annabi ya bada labari yadda Allah zai raya annabi isa bayan ya dauke shi wannan da an mana bayani ko sannan a sauko da shi kaga wannan an bayani yadda Allah zai dauke shi ya rayu rayuwa da shi ya san yadda yake rayuwa an bayanta da kyau to shi ba a bayani ba yake cewa innama tuwfi bada an taqarrarat shari'atu wan qada nuzulul wahyi ay ya rasu bayan wato shari'a ta riga ta tabbata wan qada nuzulul wahyi bi mautihi kuma wahayi ya yanke da wafatin manzo sallallahu alaihi wasallam ya yanke ko ko ko ne da zai mai wahayi a ce ga wani zai zo zai bayyana za a haife shi zai shiga kogo zai kuya sai eh, haka dai kun ga duk ba wanda zai wannan bayanin bale a yadda shi ko duk abubuwa na gaibi irin wannan sai annabi sai Allah sai manzo su za su bayani a domin gaibi ne yau ka zo ka ce wani a iraki ya kuya ina nan a rami a kogo sai ya labe ba mana ba sai mai yadda kamar da ce an dauke annabi isa yana sama shi kenan gaibi ne sai ka yadda kun fahimta da kyau amma a wannan duniyar ta mutum na nan yana ci yana sha a cikin kasar iraki a rami wannan gaskiya ba zai yi ba ya ce wani shari'a min shari'atihi muna tabbatarwa daga shari'arsa annas sagira la sihu ko wilayatahu bal yaftariqu ila wali wato yaftakiru ila wali mun tabbatar a cikin shari'a wata manzo ya zo da ita cewa sagir yaro dan karami dan shekara nawa ka ta shiga kogo wasu ce hudu ce biyar ko wannan ba sagir bane sai to wannan yaro dan karami wulayancinsa shugabancinsa baya inganta bal yaftakir ila waliyin shi kan shi na bukatar shugaba ɗan shekara biyar hudu domin ya gama da ya kwamfara bai isa a ya zaman yau bai isa sawa nazari ko firamare ba duk da ya zana gaggawa a kai shirin ko a dan kamana ne kaga da yaro yau yadda yake a nazari dan Allah ya sai zo shi zama shugaban ku ina jin ba ku fahimci magana nan ba su da kansu ne wasu masu hankalin suke bayar suke kai ba mu yadda ba yaro dan karami yana cikin kogo a ce shine imani shugaba a raka kiran shi imam shi ma yana bukatar ya zama da wanda yake imamancinsa fa kayfa yathbutu fi shari'atil imamiyya liman sinhu khamsu sinin ta zai tabbata a shari'a shin wai a shari'atul imamiyya su shari'anci na imamiyya din nan cewa dan shekara biyar ko liman sinhu khamsu sinin cewa dan shekara biyar wa annahu utiyal hukuma sabiyan min ghairi an yukhbara bihi an-nabiy sallallahu an yakhbara bihi an yukhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi khilafi yahya wa isa alaihi wassalamu li ikhbarihi ta zo a ce mana wa yaro dan karami an bashi hukunci kamar yadda aka ba ainihin isa dan maryam ko ko kuma kamar yadda aka ce kila wani ya magana an ba shi ra'ayi dan yaya za mu mu yadda da wannan wa zai gaya mana mu yadda ai annabi isa da aka ce an ba shi hukunci tun yana cikin zanen koyo ko wa ya faɗa mana wannan Allah ne ya faɗa mana shi kiran sai mu yadda to shi kuma almahadi na yan shi'a da suka ce shi ma an ba shi hukunci a karatun mu na jiya na rana ya kyau Ba ka suka ce ba yan ba shi hukunci tun yana zanen koyo kamar yadda aka ba isa kamar yadda aka ba wa suka ce annabi ya haya to su wancan da Allah ne ba mu labari ya ba su hukunci suna cikin zanen goyo to shi kuma wa ya ba da labari akwai ne kun ga babu wanda ya bar ko yace fa ma hadhihi al mujazafat wannan raddi yake masu yace to wani irin maganganu ne wannan wanda mai yin su bai da hankali eh wal jara'a ala shari'a da fito na fito da shari'a tabbatacciya nan wajen za mu tsaya saboda an nuna mana lokaci walai ta shi'iri minal muqbiri lahum bi haza ko minal muqbir ko ku minal muqbari bi ya ce kai co waye waye mai wanda ke bada wannan labari ya ce ga mutum an bashi zane a goyo kuma hukunci yana cikin zanen goyo mu ko mai da waye wannan za mu yadda ne ba za mu yadda ba eh yace wa ma ɗari wa ma wace ce hanyarsa ko mai ce ce sa waye wannan ai ba za mu yadda ba ko to nan wurin za mu tsaya sai mu tsora kan wannan digo din saboda gaba kada mu shiga tunda ana ɗauka ne ba a so ci awa ɗaya saboda haka abin da ni nake so mu fahimta babban abin fahimtar mu shan muhammad bello ya bar duniya sama da shekara ɗari biyu zamanin su ba shi an ci amma duk da haka ya yi littafi yana bayanin shi'a da illata da abubuwansu su yame ya karanta da al'ummar zamaninsa ma mu yau aka ce za a karatu aka sai a ce ana neman fitina a'a ai ba komai bane kuma tare da mu a yau akwai shi'an nan suna nan suna yawo ko ina ga sunan wanda ya kamata da ni da ke mu tashi da gaske mu karanta da al'umma don mu san su suwaye kuma don mu nisanci abinda zai aukar da al'ummar mu da mu cikin wannan tashin hankali nasu na abubuwan da ba su dace ba ka rika jin zance kamar wato ba da mai hankali ake shi ba ko kuma shi mai maganar amma shi bai da hankali sa da yake ta Allah ya sa mu gane Allah kuma ka shirya da al'ummar mu ka tsare matasan mu da dukkan zuri'an mu daga cikin aukawa cikin wancan tashin hankali da bala'i na kauce masunar manzo sallallahu alaihi wasallam kuma wancan zainul abidina ne irin waɗannan zainul abidina duk kalmomi ko suna da suke na wata tsarkaka hari suna suna gudun su duk wani suna da ke nuna ƙara wani abu gare ka irin su shamsu dini din nan nuruddin kuna ganewa ala'uddin duk waɗannan da za su ƙara maka wani abu magabatan suna gudun su daga baya aka same su amma farko sunaye irin su abdullah abdurrahman abdulaziz alhamid mahmud ahmad muhammad irin waɗannan suna su aka fi so kasa amma wani suna da zai mafi yau kan shirinta su zai na arziki na dai kuna ganewa aliyu reza wane ne duk wani abu da za a magabata suna nisanta shi domin ba a same shi ba gudun sahabbai san magabata ba a same su ba daga baya aka yi tonan lakagala kaga Allah ya a Allah wannan yake cewa ya hukuncin sallar mutumin da ke bin malami dan duba hukuma dan duba eh? hukuncin wanda yake bin mutumin da yake yake aikata eh, duba ya hukuncin bin sa sallah ai an sha bayani ko a yau ba ka da hujja da za ka ji wanda ka san yana duba yana bokanci na tsafi-tsafi da ce za ka bi sallah ba ka da hujja yadda masu suka suka yawa ga suna ko'ina lungu ɗaya ma za ka sa masallaci biyu magabata suna tafiya kusan kilomita ɗaya su je da za su yi sallah in ka dubi unguwar tillace na a madina zuwa inda masallacin manzo yake tafiya ce ta kilomita suka yi niyyar za su taso daga gidajen su dawo kusa da masallaci annabi ya ce diyarakum ku zauna da jinku. ana rubuta muku ladan takon da kuke zuwa sallah a rubuta muku lada a kan kare muku zunubi a daga darajar ku to yau sai kai kusan kowace unguwa akwai ma masallaci to in har ka san ga masallaci inda ba limamin nagartacce ne me yasa zaka je ka ji wanda ka san yana duba yana shi in ka bi shi baka da sallah saboda shi ka san abin da yake da kudiri abin da ya yarda da shi ba wai sallar shi ba kai kanka ka je wurin shi kai da abin da yake ne haka ke, mana ta kahinan aw arrafan fa saddaqahu fa kadi kafara bima unzila ala muhammad wanda je je matambo ka boka mai bugun kasa ya je mashi ya gaskata shi in ya je mai bai gaskata shi ba sai sallar kwana 40 ba karba idan ka je kuma ya fada ma abin da ya faɗi na ƙarya na gaibi wanda ba da yake sai Allah ya ce ya sani ka yadda sannan kuma ka ce ya kafirce ma abin da aka saukar ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam an saukar ma nabi Qur'ani to kaga illa tana da girma to balle kuma sallar shi kai ka je wurin shi ma ka yadda ka kafirce to ina ga shi kuma karan kanshi kuma da ana kaurace masu ana guje masu da ba su yi abin da suke ba waɗannan bokayen da kake gani to mutane suna girmama su a cikin al'umma saboda ko abin da yake hannunsu na kuɗi ko kuma abin da suke na alheri a da sunan alheri ɗin, na jawo jama'a zuwa gare su Allah ya shirya da al'umma kan makalla wannan yake cewa menene hukuncin shafa kitsan man zaki ko kitsan zaki da irin dabbobin da ba su halatta a ci naman su ba da sunan magani da shafawa ka shafa kitsan su wanda aka haramta cin su kadan kamar kamar yake alade wannan shine kaɗan haramu amma zaki dan an ciro kitsan shi an hada maka da magani ka shafa ba a ce haramun bane wannan za a iya yi saboda an samu cin daga magabata an sami irin wannan amma wanda aka ce ba za a ci nan cin daban amma a ɗau wani abu a yi magani da shi wannan ba zai zama haramun ba kamar yadda ya haramta inda na alade ne saboda shi haramci ne kai tsaye zuwa kan shi wallahu wannan karmakalla wannan ce yana neman malam a sanya shi a cikin addu'a akan wata matsala da take damunsa da fatan Allah ya yi masa wasu bayan Allah kuma suka ce an rike musu kuɗaɗensu suna roƙon mala a sasa addu'a ubangiji Allah ya kwato musu hakinsu to da su da suka nemi addu'a da sauran yan uwa ma da ba su nema ba Allah ya san bukatar kowa shine mahalicin mu shine masanin laluran mu masanin bukatan mu masanin abin da muke ciki Allah ka biya mana bukatun mana alheri ka biya masu bukatun su na alheri wani suka wuce addu'ar mu ma ka biya mana namu kowa abin da yake da bukata wurin mahalicci Allah ka biya masa na shari Allah ka canza mana su zuwa ga alheri wannan kasa ta mu Allah ka ba ta zaman lafiya masu neman ta da shari kamar da shari a gare su mun ji an ce shugaban kasa zai kawo gyara Najeriya Allah ya kawo shi lafiya ya abin da zai lafiya kuma mai da shi lafiya lafiya zai zai kawo da ziyara kano zan ci ta yi kano kusan najeriya ce ba yi ba ce najeriya in ka cire kano a najeriya ai ba najeriya ce zai zo najeriya zai zo kano suna ma'ana zai zo kano ziyara muna fata allah kawo shi lafiya kuma ya mai da shi lafiya abin da ya zo yi na ayyuka Allah ya sanya albarka Allah ka kare shi daga sharrin masharanta ka kara masa karfin gwiwa ka ba shi mashawarta na gari ka ba shi ikon yin daidai ka tsare shi daga duk abin da ba daidai ba rabbana atina fil hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin